Uh, assalamu alaikum. To, um, yau za mu nuna mutane yadda uh, za su yi claim na coins in cedra So, a uh, video da muka yi na baya mun nuna mutane yadda za a yi creation na wallet nasu. So, yanzu kuma za mu nuna mutane yadda mutum zai claim na coins in. Mutum sabon zuwa ne na wannan channel namu na Web3 Era ya ya taimaka ya, ya mana subscribe sannan ya danna kararrawa sannan uh, ya yi sharing kuma ya yi liking. uh, so um, yadda abin yake shine wannan link din da mutum ya amfani da shi ya bude wallet nashi ne mutum zai ci gaba da amfani da shi akan browser na kan wayansa ya tabbatar da ya ajiye shi akan browser na kan wayansa saboda duk lokacin da ka tashi yin claiming din ba wai ta app da ka shiga ba za ka shiga ta browser ne ka je ka yi in ka shigo fejin ka na wanda ka bude wallet yana nan kamar haka ne so wannan wurin time din da kuka gani na awa 23 da minti wato ainihin 59 nan to yana nan 24 hours ne yana karewa shine za su bamu daman da zamu claim nan din nan zai canja zai koma zai nuna maka claim to kana danna claim din nan sai ka wato a nan kasan fejin mutum sai danna ya scrolling nashi ya sama shine zai kawo ka fejin kasa kenan so fejin kasan wannan eh, wallet namu shine a nan wurin za mu zo ga coins namu nan coins biyu suke bayarwa duk claim ɗaya coins biyu suke bayarwa so ga nan coins namu nan kwaya biyu nan sun saka mana ina fata mutane sun fahimta na ce dama wannan wurin time din nan wurin na ce zai canja zai koma wurin claim yana canjawa yana danna wurin claim bayan 24 hours kenan sai ka danna shi kana dannawa kamar daidai muke na satoshi mutane suna claim na satoshi su riga da sun sani yadda abin yake to shi kuma wannan 24 hours ne eh, nasu yake mutum yana dannawa sai scrolling kasa ya zo wurin kasan eh, peji din kenan zai zo sai ga coins na shiga shi nan a tare a nan wurin so sannan kuma abin da nake son sanar da mutane shine shi wannan eh, mining din an fara shiga shi nan wato ainihin ran sha daya ga watan wannan biyar din da muka shiga nan sorry ran biyar ga watan daya wato ainihin wannan watan da muka shiga ran biyar aka fara shi ranan ina gan ba na manta ba ranan lahadi kenan zai kasance ba so ranar muka fara wannan eh, creating wallet namu kuma lokacin aka fara claiming so kuma wannan claiming din da muke na coins din nan zai kare ne ran wato ainihin hudu ga sabon wata ga sabon shekara da zamu shiga shine wannan abun zai kare wato ran hudu ga sabon shekara wato ainihin a january kenan rajin january ga da kwana hudu in allah da wannan claiming da muke yin zai kare gashi nan lokacin a nan wurin sun riga sun saka ga kuma lokacin da muka fara so yadda dai ake claiming na shi coins in eh, wato ainihin sadra coins kenan yanzu ba ta app za mu dinga yi ba za mu dinga yi ne ta cikin eh, browser namu to kuma inda mutum zai shiga je wa ga wannan abun da wannan link din da ya amfani da shi ya bude eh, wallet address nashi wannan link din zai kada bi ya dinga zuwa yana claiming na coins nashi to Allah ubangiji ya taimaka da Allah um, kar ku manta in mutum sabon zuwa ne da Allah ya mana subscribe ya danna karrawa ya yi liking sannan ya yi sharing Mun gode.